ciki alhamdulillahi jama'a da safin nan ah, gaskiya abin mamaki ya faru sosai amma da yawanci mun zo muku magana akan wayan da suka yi hakin ɗin mu na sarki zaki mkk wannan sako ne dai za mu bayar kaɗan kuma mu nuna muku firan da muka sha da ɗaya daga cikin wanda suka yi hacking ɗin account to ah, me ake shiryawa me ake shiri Allah shi ne masani amma mu dai muna nan da ikon Allah muna nan tsaye a kan kafanmu muna duba duk abin da ke faruwa domin Allah shi ne eh, madogaranmu To jama'a, alhamdulillahi da safin nan bayan sallan assalatu, saboda jiya wallahi bayyana yi bacci ba, tun jiya na zaune ne har sallan assalatu ya kai, na tashi na yi sallah. To bayan sallah na kare lazumi na shiga ɗaki, da na shiga ɗaki shi na je na ga message da yawa. normally message da nake samu ba duka nake iya budewa ba to amma alhamdulillah wannan message shi ya zo on top da farko na budewa shi na fara gani da na gani gaskiya na ji abin mamaki ɗaya daga cikin waɗanda suka hack ɗin account ɗinmu na sarki zaki saboda abin da yasa ban conclude na ce shi kaɗai bane ne ya zo yana roƙan gafara yana roƙa na gafara wai don allah don annabi mu yafe masa shi ma ya samu kanshi ah, mun yi magana da shi amma a ƙarshe na masa alkawari na gaya masa gaskiya za mu nuna wa jama'a kamar kan da muka zo waɗanda suka suka bude wancan akan ɗin sarki zaki mkk da ake zage-zage su ma mun nuna hotonsu da ababen da suke yi muka kuma ba su wani akan ababen da suke yi to su ma mun nuna hotonsu balle wanda shi ma yana cikin to amma ji shi wai shi ne amma alhamdulillah da muka duba injiniya ya duba yana ɗaya daga cikin su ne amma ba shi bane ba shi kaɗi bane to amma jama'a ga dai firan da muka yi na tashi da safe gaskiya ga uh, bawa Allah nan kamin play muku audio su da muka yi da shi ina da very important message ga firan shi ne duka na download ina da important message da nake so ah, in bayar sa'an nan mu ci gaba da abin da ya kawo mu nan ɗaya mun kama ya zo yana bada wallahi da kansa ya zo yana roƙon gafara ga audios da komi kuma na kira shi na kira shi da na kira shi shi ya mini hau muka yi fira na da saukin zuciya muka yi fira duka za ku ji firan duka za ku ji firan amma na da important message wannan ɗan kaɗan ne ba zan shiga ciki too much ba shine A don Allah don annabi duk mallumma da muke ma'amala na kirki da su ma malamin izala ne malamin shi'a ne malamin tijjaniya ne don Allah don annabi wanda ke da shawarwari da yake son ya bani in shawara ne don Allah ya kira ni ya fi very important saboda in ka kira ni shawarwari ne wala Allah ni da nake zaune a nan masu kallo na ba ina gani duka zai iya zo duka gaba ɗaya ba ka ba wanda ma kowa ya fi ni wayo kowa ya fi ni hankali zai iya zo haka masu kallo na to amma yau in muna magana ba shi ke a a'a mun ɗara wa'anda ke jin mu ba a'a wa'anda ke jin za a samu babban ɗan sanda ne babban lauya ne babban malami ne babban eh, eh, wanda wala Allah ya ɗara ka a wurin shekaru a wurin komi shi yasa all the time kana muna magana kake ganin ina yawan ah, kawo kaina ƙasa to that so amma alhamdulillahi wanda ke da shi sa mu da muke magana wala Allah akwai wasu ababen da zai yi na kuskure saboda mutum ah, wanda kawai ya zama baya kuskure a rayuwarsa muka shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi kawai na san cewa a zuciyana ga 'yan shi'a wai ga imam ali da sauransu amma ni na san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ajiz shi yasa in wanda ke da wani shawarwari da zai bani in ya kira ni ni ne wanda zan gyara wannan shawarwari amma muddin ka fito baini jama'a ka zo kake ba da wannan shawarwari kaga ba jama'an da su gyara ba ni kake neman in gyara wannan shawarwari kuma kaka gaji ko ku gaji da ni a haka saboda a haka wani da ya samu dama ba na son shiga cikin maganan da yawa ba na son shiga ciki sa'annan ko kuma da kuke comment don Allah ku ji tsoron Allah ko da kuke comment ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah da mutum yana magana cikin comment ka iya ka zage uwar wani ko uban wani ka iya ka afka ma wani zagi wallahi ka je tun duniyan nan wallahi tallahi za ka ga sakamakon shi ka kuma shiga kabari ka ga sakamakon ka je ki yau ma kuma ka ga sakamakon shi duk malamin da yake domin ba kan kowa na da abokin adawa shi yasa in na zo ina maganan ka ko kuma wani shawara ko wani abu da zan baka in dai kan social media ne kaga wani ya samu daman wannan ya bi da wannan dama ya je yana ya afka mu mai shi zagi shi sa don Allah don annabi duk wanda ke da duk malamin shi'a malamin izala malamin tijjaniya da kake da shawarwari da za zaka bani hanya na bude ka kira ni ka bani shawara ba ba kan facebook ba ba bainin jama'a ba kan facebook ni jama'a shi ke ba wasu dama kuma kan facebook kan, kan, eh, bainin jama'a ina ganin dare. ba ma ni jama'a ina ganin darajan ku da wasu ababa yasa in ni ma na zo na yi irin abin da kuka yin har wani ya samu dama ya zage ku kaga ba me shi ya zage ku ba ni na zage ku shi yasa dan Allah dan annabi wannan magana ba na so in shiga ciki too much kuma na biyu kuma ga 'yan zato dan Allah zato ko gaskiya haramun ne dan Allah mu daina mu yaga mu taba zato ni inda nake matsayina wallahi wani malami bai isa ya bani dama in kira masa wani malami domin a kun wa iyazu billahi ba bai taba faruwa ba wannan abu bai taba faruwa ba in ka ga na zo da wani malami ko kuma mun zo da malami mu zo mu yi program wallahi da kyakkyawan niyya ne ban taba zuwa da wani da wani mummunan niyya ban taba yin haka ba ban taba yin haka ba shi yasa jama'a don Allah da nabi kubar mu bar wanga magana ban son shiga cikin wannan magana too much ah, wannan sako ke dan Allah to a ah, mu koma kan wanda suka yi hakin kan ɗaya daga cikinsu ɗaya daga cikinsu ya kira ni a yau wallahi yana roƙon gafara kuma na ce zan nuna hotonsa amma kamin nuna hotonsa zan fara play odium da ya yi ga nan ga sunansa ga sunansa da komai zan nuna hotonsa ka ku damu amma ga odium da ne ya zo ya bar mini da na zo ga audio din da na ga ya bar mini cikin turanci zan translate muku she in buga muku firan da ni da shi muka yi sa'annan mu shiga cikin magana Hello, Sarki Zaki, good morning. Today in this special morning, you hear something that make you surprised. Mutumin Kano ne. Uh, since on that time, I am among the people who want to cause trouble in your group, in that in your face. Have you heard me? So I'm um, Ramus now. I want to give this special apologies to you and the orange people that make program in your group and the people get experience to understand the religion of Islam so that I will give this God opportunity to apologize. You have to forgive me and request me for the orange people to forgive me this is what essentially after a long day, I want to decide to apologize to you because what you did wrong. But the way that I tried to demolish that page, it's causing the understand or experience people that are getting because of your page. Uh, at the last, I want to witness special grade the teachers and preachers, especially Tariqa, Isala, Shia, uh, participating in this group to understand the people, what the religion, uh, try to apply it, and when in the amount of people try to hack your faith, but the people prayer, may God Almighty apologies and repent our sins. And for you, I request, thank everyone, thank you once again. So, uh, jama'a Ah, wanda ya yi wannan account wanda ya hakin wannan account mutumin Kano ne ɗaya daga cikin su injiniya mu magana da shi da safin nan wai wai akwai su sosai amma wanda ya kira ni yau ga hotonsa na gaya masa gaskiya zan nuna hotonsa ga hotonsa mutumin Kano ne wai kowa ya san shi farko firan da ashe ya taba fira da ni firan da ya yi da ni zan eh, na ga na gwada muku ya sunan shi nan firan da muka yi da shi ya taba fira da ni firan da yayi da ni ya zo cikin ah, saturday 20, 23 uh, october gashi nan 23 october ya zo ya zana mini uh, ya zo mini sallama shi zana mini oh, peace be on you uh, peace be upon you uh, lion abin da ya zana mini kenan shi wai mutumin Kano ne shi zana wai I'm sorry to say wai ina eh, ina me ina kaunar ka amma kai baka kaunata abin da ya zana mini kenan wai shi yana kaunana amma ni bana kaunan shi sunan shi Dr. Husaini to Dr. Husaini nan gashi nan shi kuke ganin hoton shi nan in ji shi wai manya-manyan luma an san shi za ku deji abin da ya zana mini wai shi yana kaunana amma ni ba na kaunan shi shi na ce mai sorry who are you kun gana zana mai sorry who are you kai wane ne shi ya ce mini wai sunan shi a dr husaini ma, eh, dr husaini ya i was born eh, kuma ya an haife shi ya kuma girma a cikin kano eh, eh, a cikin kano nigeria state kano state nigeria wai amma yanzu yana eh, yana yana live daga Tripoli Libya wai daga Libya yake zama yanzu a Tripoli to wannan lokaci kenan cikin uh, October she zana min wai I need a special program wai yana need yana neman mu bashi dama da zai yi program wai yana neman mu bashi dama da zai zo ya yi program special program akan pejin mu wai wannan eh, program na ya surprise mutane wai zai ba mutane mamaki sosai in ya zo wannan program wai a bashi wanga dama wai mu bashi wanga golden opportunity in ji shi to mu je a zancen shi na biyu shi na zana mai na ce masa masha Allah kun gani kashe na ce masa masha Allah to a ina ina ga na saka hoto na shi ya zo ya zana na yi wani addu'a shi zo zana amin shi zo zana mini amin shi zana wai sarki zaki don mes don mes out please wai ka mm, ya zana min dai wato magana abin da yake magana dai mu bata program shi mu bari ya zo ya mu ba shi dama ya zo ya yi program uh, ah, programin da zai yi zai ba uh, malluma mamaki sosai saboda mafi yawan eh, wani saboda mafi yawan malluma da suke program a shafinka babu wanda yake da irin salo da zai eh, janyo eh, irin salo da zai zan me <laughs> zai ok janyo kenan dai zana dai janyo da shi wai zai zo da shi wai zai ɗauki hankalin masu kallo wai eh, program da zai zo yi zai ɗauki hankalin masu kallo wai this is my last message tank wato wanga wato wai ya message ban tanka shi ba shi yasa wannan shine karshen message din da zai mini ba zai sake mini ah, message ba kuma to ina gani ah, zancen da muka yi da shi kenan na uku shine audio din da na buga tare da shi da naga audio yau kenan eh, kun ga audio da sainin kuka yana ba da hakuri ah, yana ba da hakuri to bayan haka she na kira shi shi kenan wannan bawan Allah da kuke gani wannan bawan Allah kenan da kuke gani bayan haka she na kira shi ah, da na kira shi za ku yanzu mu ji firar da mu da shi muka yi ana kiran shi kenan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, Dr. Hussaini na ji audio da kai ko da ke cikin turanci ne. Uh, do you want to speak English or Hausa? uh, <coughs> let me like before respond. <coughs> what am I going to say? Um, I, uh, I heard your your audio. Uh, are you seeking for apology uh, from me? haka eh, ne idan fi mu yi hausa eh, eh, kawai komai yana da sababi ban san me na yi maka ne da kuke neman ku goge a shafin mu ku share shafin mu ba me ya faru <laughs> uh, I'm sorry, uh, ba wai su a dawo da maganan bane ta gane kawai wani abu ne da ya ba ta rai a can gefe kuma wanda kuma daga baya mutum zai iya yin abu kuma daga baya ya so ya regret akan wani abu ne da ya a rayuwar shi domin shi hakan na daga cikin mataki ne na irin addu'an da malaman yake da kuma cewa kai akan gaskiya kake kuma ka ci gaba da tabbata akan haka kawai ina ganin wannan shi ne abin da ban I don't have to say a lot because haka eh, uh, revising abin da ya faru ina ganin is not good ka gane automatically ko idan mutum ya gwada Wani Allah wallahi na fahimce kaga abin da sa nake tambayan ka wani Allah ah, maybe na kaka sometimes wayan kana akan wasu abu abun da kake yawanci masu kallon ka sun fi ka fahimtar abin da kake yi kai ba ka gani wani kuskure ne wani abin daidai ne to kaga yana da kyau da in sani ko da gobe ba zan yi ma wani irin wannan ban sani ba na yi maka laifi ne ko na taba maka laifi ne shi in sani kaga ko da gobe ba zan yi wannan laifi ba to haka ne gaskiya kai magana kuma ni kusan ma kai kunya ma nake cewa kan magana ne ina na zuwa ina zuwa bari in hang phone din kuya kuya na san in kuna ji don Allah ku zana mini yes in kuna ji da kyau in kuna ji ku zabarin abi ya je baya kadan maganan bane ka gane kawai wani abu ne da ya ba ta rai kuna ji zana mini yes wanda kuma daga baya mutum zai iya yin abu kuma daga baya ya so ya a akan wani abu ne da ya a rayuwar shi domin shi hakan na daga cikin mataki ne na irin addu'an da malaman yake da kuma cewa kai akan gaskiya kake kuma ka ci gaba da tabbata akan haka kawai ina ganin wannan shi ne abin da I don't have to say a lot because haka eh, yi rubazin abin da ya faru ina ganin is not good ka gane automatically ko sai mutum ta gwada wani wallahi na fahimce kaga abin da sa nake tambayan ka wani Allah ah, maybe na ya kaka sometimes wayan kana akan wasu abu abun da kake yawanci masu kallon ka sofi fi ka fahimtar abun da kake yi kai ba ka gani wani kuskure ne wani abun daidai ne to kaga yana da ina zuwa da wani kira ya shigo na kaga yana da kyau da sani ko da gobe ba zan yi ma wani irin wannan ban sani ba na yi mata don Allah kusa one seconds ana kira number doki kiran baya ka ko ya kunna zuwa To jama'a ku yi hakuri wani kira ya shigo ban doki kiran ba a ya sunan shi nan ya dame mu. Kuwar man transfer audio sa kan wani ɗayan fono ɗayan wayan da ina gani mu jama'a ba su sani ba. Na sa kan nan ya fishe mu ji ku ji zancen duka da kyau. Ina barin saka kan wannan waya. yanzu kuna ji jama'a ko yanzu kuna ji na don Allah na cire kan kuna ji na kawai ya ya doki yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Dr. Hussaini na ji audio da kai ko da ke cikin turanci ne Uh, do you want to speak English or Hausa? <laughs> uh, <laughs> let me not before respond. <laughs> what am I going to say? Mm, I, I uh, heard your your audio uh, that you seeking for apology uh, from me. Mm, really, really. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, cikin ah, sani kaga komai yana da sababi ban san me na yi ah. maka ne da kuke neman ku goge a shafin mu ku share shafin ba me ya faru <laughs> ah, I'm sorry ba wai na so a dawo da maganan ba ne ka gane kawai wani abu ne da ya ba ta rai a can gefe kuma wanda kuma daga baya mutum zai iya yin abu kuma daga baya ya so ya regret akan wani abu ne dai a rayuwar shi domin shi hakan na daga cikin mataki ne na irin addu'an da malaman yake da kuma cewa kai akan gaskiya kake kuma ka ci gaba da tabbata akan haka so ina ganin wannan shine abin da nace i don't have to say a lot because eh, in aka revising abin da ya faru ina ganin is not good ka gane automatically ko sai na mutum ke gwagwagwa wala wallahi na fahimce kaga abin da sa nake tambayan ka wala Allah eh, maybe na ka sometimes wayan kana akan wasu abu abun da kake yawanci masu kallon ka sun fi ka fahimtar abun da kake yi kai ba ka gani wani kuskure ne wani abun daidai ne to kaga yana da kyau da in sani ko da gobe ba zan yi ma wani irin wannan laifin sani ba na yi maka laifi ne ko na taba maka laifi ne shi in sani kaga ko da gobe ba zan yi magana irin wannan laifi ba to haka ne gaskiya kai magana kuma ni kusan ma kai kunya ma nake cewa kan magana din ne so kawai da ne ka zo da ya ga wannan magana ne shine ma zan iya cewa wani abu akai ba kawai dan adam ko ya tare al'umma ne sai an same su da bambance bambancen ra'ayi bambance bambancen hali kuma ba kowane mutum bane kan iya laifi daga baya zo ya regret a rayuwar shi bai gane cewa kuskure ne ba abu da ya gaba da haka so a matsayin ka na man of the people a matsayin ka na man of the people different people from different countries kana ma'amala da su so dole da masu an samu wani side da su ga kamar you are a sub-country inda kana selfish a wani party daban abu fuskanta duk da cewa akwai wani favorite site da ka dauka wanda zai iya describing naka akan you are the member of tariqa am I right so kaga opposite in wannan yawa za su iya cin wani abu a ransu ko abu da ya kama da haka kuma so da dama akwai waɗanda haka suna tasowa suna ganin they have him to say about this religion or about those uh, what I call a cikin wannan firkokin da suke ta samun shiwar ana program discussion da wane ne dai sauran abubuwa a cikin gidanka kenan ko yawa su irin wani abubuwan dole za su hasala wani ne ya ji cewa ko da duk abin da ake abu ne mai kyau to amma wani sai ji an taba mishi inda yake mishi kaikayi ko kuma inda bai so a taba ba ko abin da ya kama da haka wanda kuma in ba hakan ba ba za a samu al'umma su fahimci gaskiya ba ko ba ka ba so in baka manta ba previously in dai ka duba magana da muka rike mun yi magana da kai amma daga baya mun fara magana sai kuma ka watsin da magana na kuma ina ganin cewa kai mutum ne da kake son kullum gaskiya ta fito a bayyana ta nema magana akan cewa akwai I have I have to see but at that time ko sai kai forgetting na magana na ma da magana ma ina ce daga at that time so sai abin ya dan bata mu a wajen gaskiya a data Wasu sai daga bayan ce to mutum da yake mu'amala da mutane da yawa dole sai ka shigo zini da dai sauran su wani abubuwa ka gane eh. so akwai lokacin da na ji a wani gaye eh masu eh, mai zalika shaks eh, gaskiya dai ina tunanin sunan shi alkanawi bai bai bai bai malam alkanawi alkanawi na kira shi kwanaki eh akan wani kalma da yayi ne ina cewa duniya babu wanda yake kawo mishi ko balarabe ne daga maro ko ko daga ina ne ma na kira shi ban taba kiran wani program da ake ko abu da kama da haka ba a da time na kira kusan seven times ba a fikin ba sai na kamar selection ake so sai abun gaskiya dai ba bani damuwa ne a da time kawai sai na ce kai sai na ce to ko an fi so sai mutumin da ya ɗaukaka a duniya na ce kowane da akwai irin tashi basira sai na ce to ni kaɗai aka ɓata rai to mu za mu bi hanyar da za mu mu ɓata sauran jama'a rai to wannan abubuwan gaskiya na daga cikin abin da ya dan sababa min kawai daga cewa kamar selection ake kuma abin ya zama kamar akwai self century ba na self fish ko kuma akwai wasu ne shafu da mai wanda dai kamar dai kawai abin drama ne tsara shi ake so tunda an ce ne wane ne yake da abin da faɗa ya faɗa ne mun kira kusan seven times ina kira amma I yi responding ba ka fuskanta so irin wani abubuwan gaskiya daga cikin abubuwan da suka ba su na kamar cewa to zaba ne ake ko kuma dama tsara abin ake kawai sai na ce to mu ma mai biyu akwai bai wanda Allah yake bance da shi a gefe ba a sani ba bari mu amfani da ita kuma sai by trying kawai sun daga abin ya tabbata ni ma kawai gaskiya dai na yi imaji ban yi tunanin abin zai yi ba kuma sai gashi ya tabbata bisa yadda basiran Allah kowa ke yi wa dan adam na shi amma I'm sorry for what I did ta gane ok ya hakuri ah, kai wani furka kake cikin domin eh, muna da tarika muna da izala muna da kuma shi'a wace firka za ka turo manzo Allah da ita to ni musulmi ne to amma na ji ka ce ah, cikin karatu muna program sometimes kana ganin cewa kamar ina ɗaukan side ok to kaga ba san juna ba kuma ka roki gafara wai wanda kuma ka roki shi gafara kuma ka ce saboda Allah da annabi dole ya da ya hakuri kaga da muke yi program da muke yi sometimes shi kaga yan shi'a suna ganin cewa mm. kamar sometimes ba na musu adalci amma kan adalci ne wani Allah ba na musu abin da ransu yake so ne gaskiya ne haka ne alhamdulillah sarki ya sarki zaki ya muna adalci haka sometimes yan izala shi su ce wai ba na yi musu adalci a'a ba na yi musu abin da ransu yake so ne amma daga baya shi wata rana shi ce sarki na zaki ya musu adalci haka kuma yan tijjaniya yan waye na wata rana shi ce a'a ai ba na yi musu adalci akan ina batun jami'a كل زماهير أنا ما يدي قهوة هذا ولا حتى شاي أنا ما يدي ولا إن شاء الله كلم جماعة كل واحد يرفع واحد تمام yawa sarki zaki ina ka haka kuma ƴan uwaye na ƴan ga tijjaniya wata sa'in shi su musu adalci a'a ba na yin abin da ransu yake so ne amma wata waye ah, na shi na yi musu adalci kaga dan adam kenan wala haka dan adam yake sarki zaki ba Allah ma baya iya wa dan adam kullum me aka ce waye tamanna alal lahi da amani kullum guri ne dan adam a wajen Allah ya ba shi lafiya ya hore mishi duk wani abu wanda babu wanda ya isa mishi ba Allah ba amma kuma duk da haka kullum ba a iya mishi ka san cewa wata sa'in ina iya tashi messages da ke zuwa kan phone na 'yan libya 'yan najeriya 'yan senegal na iya tashi in iske messages kan phone na wallahi fiye da ɗari biyu to yanzu wa zan eh, gaskiya na sani sarki zaki wallahi wallahi na sani sarki zaki ba wai zan yi exaggerating naka bane ko kuma wai zan yi praising naka in front of you ko in order to benefiting something a'a wallahi sarki zaki kafin a samu mutumin da zai iya promoting din feji kamar yadda ake da sai an yi daɗi ba ba. Ni ban taɓa kira irin wayannan abubuwan da niyyar wani abu ina dai kalla haka amma a ranar maganan da ne kawai yasa na bibi abu nake ganin nasiha bishi kuma ya fahimce ni mun yi magana ta fahimta ainihin yadda yake da kuma yanayin mu'amalarsa a malam alkana nan na yi mamakin yadda ya fahimce ni har na samu ma tabbacin da yake muka samu dai fahimtar juna sosai kuma yi min adalci ne mishi adalci ya karbi shawara na wallahi wannan shine abin da muka da shi amma a lokacin ni ma cikin fushi ne suke tsaki kuma ina fatan insha Allah wannan ba zai kare faruwa ba insha Allah to masha Allah ayya ayya rabi ayya rabi ko da Allah كل جماعة فينا واحد واحد انت ما انت كوا سامي آه لا لا سامي انا بدي الله to dr husaini sa'annan na sarki zaki eh, na biyu kai batun mu baka dama kai magana kai program kasan cewa akwai mallumman mu na tijjaniya ma da yawa kamar irin su malam aminu under 17 da muke son mu zo da su amma ba ba lokaci ne ba dama ne kuma Laminu kasan shi yana cikin manyan mutanen da ya kamata su yi magana to amma eh, akwai mallumman da yawa da ke son su a zo da su su zo su yi karatu lokaci ne ciki ne ka kaman na baka example kaga malami laminu under 17 worldwide duniya kowa ya san shi da in yayi karatu kuma ana jin Allah annabi sai sa ka in dai ka ce mu zo da kai wala Allah ba mu samu dama mun zo da kai ba shi ke nufin cewa wala Allah na ignore ɗinka ba ban yi ignore ka ba sa'annan abin da ke ciki eh, da na so saboda mun yi wa jama'a alkawari abin da ya faru nan da na so nuna wa jama'a duniya ga abin da ya faru Ban san. Eh. Ban so haka. Sarki. Sarki zaki Allah hakika ne na ban fahimci rayuwarka ba gaskiya sai yanzu. Kuma nake kara regret a abin da gaskiya. Saboda ni da kasan lokacin kuskure ne da dama kwanta ɗan adam da abin da kawai kai yana nan kai ba. Sai ka ma'amalance shi. Ba ka to gaskiya da shi na taɓa tunanin har da kuma kuma na yi matukar farin ciki na a Allah da kuma akwai fani ina ni ko yanzu haka na samu eh, satisfying da sai dai kawai abin da nake so in ta gane da aikin haka ka san kowane mutum yana zuwa ya karatu a gidan ka ba shi dama amma abin da nake so da yanayin ni gisa karatu da na ɗauko ne eh, ina tunanin cewa tabbas ba ma wai malaman da suke rabata gidan kama ba har wasu ada space za su yi mamaki irin wannan salon karatu domin ni gaskiya na karanta karatu mai western education da kuma Thank you. hatta addinai da suka shafi da su eh, baha'i da christianity islam har zuwa addinin buda da kake ganin shi duka na yi wato internalization a kai kuma akwai abubuwan da suke da alaƙu da alaƙoƙi da duka waɗannan shirak da suke zuwa suna yin karatu tuka a ciki me yasa ba za su yaƙi waɗannan abubuwan ba za su yaƙi wanda a bakansu suna jefa kalmar da ke yi. gashi ya shagaltar da su da wani abu wani na sakarci wani gyaran larabci wanda kuma ina ganin duka a cikin su babu wani wanda aka haifa da larabci dukan su hausawa ne na farko ma alma in ce ma a cikin kananan wannan malaman da suke karatu suke raddin larabci babu mutum daya da zai iya ma larabci minti talatin ba a cikin yaren shi ba nan duka shi yana cikin larabci, da su muke rayuwa amma za ka gani cewa su kansu akwai rubbish rubbish a larabci nasu shi larabci ana gyara mutum ne idan ya bata al'amara hada ko qur'ani da yake karanta ya kuskure ba a gyara mishi sai da idan ya bata ma'ana al'amara amma kawai ba sa daukar ajizanci kuma ɗabi'a ce nawa da ba ta malamai ba ɗabi'a ce ta ɗan tasha bai kamata suna irin wannan abin ba kuma su manyan malamai sun zuba ido sun yi shiru sun tare su kowa mabiya ke ne ba kowa baya son a faɗi gaskiya wannan wacce sai ayi ummat hadi hadi ummatu nabina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dukkan mu fa al'umma ɗaya ne annabi nan shi aka aiko mana kuma Allah wa lam yatrukuna hamalan bi ban mu karazifa ba ya sa mana ka'idoji kawa da shari'a wanda ya kamata mu bi wanda ni a kunna kirmadi naka kai abin da ka asasa shi ne dan Allah don samun lada to amma aka yi wasa ƙarshe kuma sai a shiga babi wanda zai jefa mutane ga cikin hadaka saboda ana sa mutane rikici ana sa musu hayaniya a karantar da su addini amma mutane suna girma su taso cikin bankaura da hayaniya wallahi wannan masifar yanzu kanana har mata sun kai wani malami babba a addini zai zo ya karatu wata ce za ta ci gyaran larabci shi wannan wani irin lalacewar zamani ne duk ga malaman manyan musulunci a ƙasar ba da muna tare da su suna abu dan Allah dan a samu gyara samu da kuma samu da yin rankin ga juna ba ne ba ne amma bisa matakai da sharadai amma da kullum tuntuban dan uwa kuka ke nema kuka ce za ku ga shi a duniya wannan muskula ce babba wallahi wata take fara da mu dai kama amma amma abin da nake so abin da nake ah, so da kai ne eh Eh, eh na na fahimci wato hakan kana ganin cewa wani wani tarlatin kamar ban gane ba Orisa yanzu misali ya ta shi wani da zai yi da wannan damar eh, wajen bana jin ka mutane wani zai iya amfani da wannan damar ya kokarin sabbacin ci damar da kuma Allah na nufa da duba da Allah da kai Allah baya fa da amfanin bawa shi sa na Ok, wani zai iya bi ta hanyar nan ya ci mutuncinka. Eh kana ganin cewa in muka fito da ah, hotonka da filin da muka yi da wani zai iya bi ta hanyar nan ya ci mutuncinka. Eh bana inda inda kake da eh, maganan ka baya fitowa da kyau. Inda kake maganan ka baya fitowa da kyau. duk malaman kan da kake gani in shahararrun malamai ne da ƙanana masu masu abubuwan da ban sani ba ka fuska ta ni a karatu ne kawo ne nan wato ni ni san halin mutanen ba su da wata fuska ta fahimtar uzuri da al'umma sai dai su kokarin cin mutuncin ga kuma ga juhan sun yi yawa a duniyar facebook da waye za su iya kokarin amfani da wannan damar ko cin mutuncin mutum ko abin da ya kama da haka A'a, zan yi a'a, zan yi musu magana. Kaga saboda yake na musu na taba alkawari. Ko da kidi ka zo ka kaga to da da <sighs> mm. amma amma misali ne biyu na aka yi Ya kamata ka kalla. Eh, review dina ne. Kaga review hmm? dina ne. Wannan abin da ya faru uh-huh. da na so jama'a su ji ko da yake shi kenan ba zan gwada hotonka ba amma zan da zan eh, nuna firan da muka yi da kai ga abin da ya faru Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya yana da kyau da ce mai so kai ya eh, sha abu ka sa ka amma. Koko hmm? eh. mene amma kake ganin shawara ni yanzu ka gani na wallahi ni ta musulunci ta haɗa da kai yanzu kuma kuma wallahi dama komai Allah ya halicce shi ne da sababi wallahi tallahi Dr. Husaini wallahi na yafe maka wallahi wallahi billahi azim na yafe maka Allah na yafe maka uh-huh. wallahi na yafe maka Eh, amma saboda zargi da zato kan wani a doki a bawa wani maganan ka ne baya fita sosai Allah na ce wallahi na yafe maka wallahi billahi maganan ka ne baya fita sosai kana jina yanzu Salamu alaikum kana jina yanzu na ce na yafe maka tsakani da Allah da annabi na yafe maka amma ka zauna ka yi tunani ka san na taba kawo hotunan mutane biyu ɗaya daga ghana ɗaya daga kano wanda suka buɗe wasu account daban to kan zargi ya tsaya a kansu su kaɗai su ma mufta hakkinsu saboda allah zai iya kama ni ka gane to su kuma tun da na sa nasu ya kamata mu zo kai kuma mu zo mu yi magana ga ga wanda ya ga wanda eh ga wanda yake cikin waɗanda suka haɗin account ɗinmu to amma ga maganar da ya kuma yaro ki gafara kuma mun yafe masa to mu hari gaba Allah ya yafe mu duka to in nayi haka kaga shine adalci eh. ta zo da magana kuma amma sarki zaki na'am sarki zaki na'am ni dai gaskiya tunda yanzu na riga na fahimci cewa mutum ne kai wanda tsakanin da Allah lamarinka ya wama ya wama tunda na fahimci cewa maganganun ka gaskiya abu ne kake yin sa bisa doron dacewa kuma akwai kaunar manzo Allah da gaskiya ne wannan to ya kamata mu duba mu yi wa addini hidima kamar yadda muke masa mu ƙara akai mu kalli zatin ma'aiki sallallahu alaihi wa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum burinsa musulmi ya dace kullum burinsa al'umma su samu sauki domin shi rahmatul lil alamin ne ko ba haka ba to amma yanzu ina ganin kana da dama kai yanzu yadda suke jin magana ka wallahi ba sa jin maganar Allah da annabi Allah wallahi wallahi wallahi wannan maganar haka ne saboda a yanzu kowa tsoro yake karye wani maganar ko yake samun waje da za ka dinga ba shi dama yana fitowa duniya tana gani shi akwai wannan maganar wallahi in ba gaskiya fa ake maganar shi ba wallahi sarki wallahi sarki zaki haka wannan magana yake domin duka suka za kalla suna ma ladabi amma ba sa yi wa qur'ani da suke karantawa ladabi ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ban ga haka wani ba Allah ban ga haka ba sarki sarki zakiya da kunya ne hmm? Walla akwai alkunya a tattare da kai ne amma dukkaninsu inda a ce duk abin da harshen su yake faɗa mafi yawa abin da harshen su yake faɗa da a ce haka suke tafiyar da shi a cikin zuciyarsu wallahi da tuni Allah ya kawo mana mafita da ƙarshen wani al'amarin amma ba haka fara rikicin addini ba duk kasashen nan na laraba suna rikicin addini amma ba irin wannan abun ba ya zamto da ta'addanci da kazafi da wulakanta gaskiya in ta fito daga hannun wanda ba da tafiyan ku ba yanzu ka dara ce wannan akan gaskiya ke wannan akan fata ke kai da kake kan gaskiyar karfin ka ne ko hikima ka ce hmm. Allah ya gyara addini da gaskiya ne to wanda akwai daga cikin matsalolin da gaskiya ya kamata mutum ka tabbata yana cinye mana ayyukan alkhairi da muke bukatar sa kuma kai ne yanzu wato key point da ya kamata kake da opportunity take da kaso za a tafiyar da shi a haka kuma duk wanda yake breaking law na ka yake karya ma doka kana da damar a cikin discipline nashi da duk hanyar da ka ga dama akan wani wallahi akan wasu wani abubuwan da ke fara da su daga billahi in ka ci in bai daina faɗa ba za ka daina sa shi program a cikin shafin dan gudun hakan wallahi sai daina faɗa irin wani abu na ya mama yana da To, muna tare da kai. Salim, Salim. Where are Wissam? To. Wissam, where are Wissam? Aiwa, inda... Right, right. To. Wa salam dokta. Ina tare da kai ina Wa salam dokta Hussein ina tare da kai. Ya kuri Allah Allah wani ba Allah ne zo ci Ya ba damuwa ba matsala. Hello? Hello ina tare da kai ba matsala ina jinka. ka. wace na ji ba akwai matsalar network ne inda kake ruwa a'a wurinka <laughs> wurinka ne dai ba wurina ba kana jina a america ba matsalar network ina jin ka a muna sometimes muna samun matsalar network amma ba kulle yau ba yana iya maybe cikin shekara ma kamin ka samu network problem eh, yana yanzu so daya a high islamic ne shi last a duniya kasan network ai ba ci gaba Masha Allah. To, amma Dr. Hussaini, kaman kan muka yi magana mm-hmm. da ina so insha Allahu firan da muka yi zan zo baini jama'a duniya mu gaya mu muyi magana haka mu fidda zargi da zato akan kowa ga waɗanda ma muka saka hotunansu da suka zo suka yi wannan creating din wancan account da suke zage-zage to kaga su ma na gwada da mm. su to tun daga wanda ya yana cikin wayan da suka hack din account din mu to gashi nan shi ma gashi a nan magana ta kare jama'a kaman kan da ni na yafe masa kuma masu jin mu da listeners da malluma kuma ku yafe masa ya so a hari gaba mu dan yi kuma kashedi da ababen da ke faruwa Eh. Hmm, sarki za ke yi. Tunda dai ka riga ka zo da wannan magana ne. Ka gane? Tunda da ka zo da wannan magana din ni ina ganin cewa to me zai hana kawai ka amfani da wancan magana kawai da na turo ma na audio din Su ke ma ba sai ka ma sa wannan ba ina ganin kamar zai fi ne ma ko? Eh. To, duka dai ina gani um, kaga dokta bari gaya maka eh, yau ai gashi nan dokta ya zo yaro ki gafara alhamdulillahi mun yafe masa saboda Allah saboda annabi to amma me ya janyo wannan abu duka to zai fito da firan da ni da kai muka yi ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru kaga dole wani Allah wani kuma zai iya maka uzurin haka Allah ne shine kawai mai karbin yafiya Allah ne ya kaban yafiya ka gane ko to ni abinda nake nake magana ne alkawari kuma da adalci ga waɗanda muka gwada hotunan su adalci ga aka shi nan kawai shi mu bar mu Allah kuma dokta wannan abu na san kai da kanka ba za ka sake yi ba ma mu ba ma ko da wani saboda baya da kyau bai da kyau sau ai sarki zaki dun mutumin da ka ga laifi na ba na sani yayin da dama haka ne ya yi nadaman abin da ya faru. Allah I'm cool imagine ban yi tunanin cewa hakan da ne zai kasance ba kawai just like try ne don ban san da hanyar da zan fuce ba ba wannan ba kuma cikin ikon Allah sai haka ya tabbata. Eh, amma abin da ya bani mamaki ya aka ka zo har kan personal account dina sannan kuma ko account dina kuma da ke da kowa bai san shi ba. wannan account din ina ganin ya dade ya kai kuma ka je wurin duka ka je ka affect wannan account duka <laughs> sarki zaki wato ka sani ne ne akwai wata magana da muke cewa everybody is ignorant but is the prince pure a gane so da abin da aka ce ba aikin ka bane kawai is normal wannan ba wani abu bane hmm. so ka gane kamar yanzu kai ne mutane za su dinga mamaki ya ne kake haɗa kaza kake haɗa ya aka maganar ka bai fito ba kace ya aka kamar ni ne aka ce me yawa kamar kai ne da kake ainihin haɗa program da mutane eh. mutane ka wani in ka ce mishi kana america kana nan kake kaza kake kaza kake kaza so wani zai kore mat, so amma ka kai is very simple a wajen ka so da haka kawai everybody is ignorant but in the principle wannan bangare na da is normal thing ban dauke shi wani abu bai wahala ba ne is very easy to Allah ya gyara Allah ya fi eh, Allah ya fi kuma insha Allahu kamar kada muka na da mutane don zo dai nuna amma ni dai wallahi na yafe maka kuma za mu ci gaba da fira za mu ci gaba da mu'amala ni da kai ba mu da matsala na yafe maka saboda Allah eh, amma haƙƙi ne kuma haƙƙi ne kuma kai kuma kai hakuri zan zo in yi program in gwada wa duniya in gwada ga wanda ya yi ga abin da ya faru amma mhm. ni ni gafara kawai a hari gaba gaskiya ne Allah baya karba hakki wani ya ba eh, Allah na karba hakki wani ya ba wani baya cin amanar juna baya da mace amanar juna yawa to ta haka dole ne sai ba wannan ka nemi yafiyan shi kuma wani ainihi nasara ce da Allah kafin ya daura yiwa ta ko ya daura yiwa ka na nemi yafiya kuma ka nemi ba shikenan ba haka ne wannan ne kawai na fahimci ka sosai kuma na yanzu na ma uzuri na gane akan manhajin da kake kai manhaji ne na san al'ummar manzon Allah su haɗa a waje ɗaya kuma na ma ja fahimta sabanin a da na yi understanding Allah eh. ƙara wato tsoronsa ya ba mu ikon kiyaye dukan wasu dokoki inda harshen mu kai ya jefa zuwa ga halaka. Allah ya tabbatar Amin. subhanakallah wa bihamdika an la ilaha illa wa atubu Assalamu alaikum. To, <clears throat> jama'a, na sun kun ji ga firan da ni da shi muka yi, shi wannan bawan Allah. Eh, to, injiniya wai ba shi ɗaya ba ne, insha Allah sauran kuma sun za su fito. Wa alaikas salam, eh, Kwame Aziz, Allah taimake ka. Sa'an nan, eh, ina ganin ƙarshen maganan kenan, <clears throat> sa'an nan kuma, <laughs> muna jin dai ababen da ke faruwa jama'a kowa ya san wannan feji da muka bude kamar kan da shi kola ya ka kawo wasu ababa amma na yi na ya gwada min wani furka shi yake ya ce wai shi musulmi ne amma wai eh, ma shi malarkar ya taba bashi haushi amma daga baya wai ya je ya sun daddale ina gani ko jiya ko shekarun jiya ne sun daddale da malam alkanawi har sun fahimci juna ya zo ya nemi gafara ya ce mu yafe masa yanzu ya fahimci abin da muke yi jama'a wani na nan gefe wala Allah bai sa bai fahimci abin da muke yi ba a nan pejin ga kowa ya yi shaida peji ne na musulunci na musulmai amma kan mutum ka zo da hasadanka ana ganin ka kana irin wannan yarantar da aka yi nan irin wannan yarantar nan kana ciki har yanzu ai kana neman dama shi kaga wani malamin tijjaniya ya fito ya zo ya yi nasiha zuwa ga sarki zaki nasihansa a mu ta kawo muna kawo manyan malluman tijjaniya mu kawo kuma manyan malluman izala kai da baka fahimci ba shi ka fito da hasadan ka irinka irinka shi ka fito wallahi sarki zaki wallahi ba ba tijjani ne, mun cire shi cikin tijjaniya irin ka kai kai irin wai ka cire ni cikin tijaniya shekari ka ka hasada mutum kana hasada hasadan kana fitowa fili wanda shekara da shekaru baya tunanin ka bai san ma kana duniya ko ba duniya ba ma baya tunanin ka ma ba hankalin shi ma akan ka ma sam ai kana neman dama shi kaga ga dama a nan pejin ga kowa ya san kan pejin jama'a don Allah da annabi ku kurwa ku dai kun dai sani pejin ga shekara da shekaru aikin da muke yi tijjaniya akwai mallumman shi'a a nan akwai mallumman tijjaniya a nan akwai mallumman izala a nan so nawa ana debate a nan jama'a kuma muna samun amfani kuma muna ci gaba muna ci gaba aiki mu na musulunci a nan amma a irin kai da yake hasada ya maka yawa dauda dauda zuciya kana tunanin dan wanka da shi baya tunanin ka sam ka wallahi sarki zaki in ya ce muku shi batijani ne makaryaci ne ba batijani ba ne tunda ya kawo a zo a zagi shehu ibrahim wa zagi shehu ibrahim nan in baka bibiyan karatu she ka irin kaga mutum zai maka sharri da makirci she zo ya yanka wani wuri kaɗan cikin bidiyon ka she ya yanka She yana yadawa duniya ai sarki bai zo an ga jama'an da ke bin mu shekara da shekaru kullum mallumman tijjaniya ga irin su maulana shehu ɗaya bauchi ga irin ingila shehu ɗaya bauchi suna tare da mu she su ba su gani ba she kai kana zaune lungun dakin kai kai kai gani da yake su sun fahimta sun fahimci abin da muke sun fahimci kan da ake tafiya amma kai baka fahimta ga irin manyan mallum ga irin mallumman da muke da su kamar irin malam Nasir Ado Musa malam Nasir Ado Musa Allah ya taimake shi so nawa muka yi karatu a kan shak nasir dina albani so nawa halka na goma sha biyu kenan 12 dan allah dan annabi ka taba ganin wani malamin izala ko dan izala ya ja ce wallahi sarki zaki mutumin banza ne bai muna ka taba gani ka taba ganin yan izalan sun fito da wannan amma zuciyan ya yi dauda sasa zuciyan ya yi sasa ya yi dauda kana bibiyan dan wanka da shirme abinda dan wanka baya tura shirme irin yarantakan nan kana bibiyan dan wanka baka bibiyan nan malluma zalla kenan inda kowa zai ga ga hasadan ya fito daidai clear kowa ga a ai ba malami bane kuma ba almajiri bane ko da ai gaga nan pejin ga kowa sani pejin musulunci ne ba fejin tijjaniya ba fejin izala ba fejin shi'a fejin dukkan musulmi ne muna kawo mallum ɗan shi'a so nawa ana karatu akan ɗan shi'a shi su su ce mun gode an ba mu dama mu amsa da irin tunanin-tunanin da ake ma yan shi'a da yawa kan suna zagin sahabbai suna zagin sahabbai suna zagin suna wallahi albarkacin haka yan shi'a sun iya sun bambanta muna cewa a'a kaman kan da aka samu sankara a izala ana kiransu boko haram haka aka samu sankara a tijjaniya ana kiransu 'yan hakika haka su ma akwai wasu a cikinsu suna zagin sahabbai amma kai in baka ji ba baka ji full ba shi wani zo yanka wani wuri kare yanka ah yan shi'a suna zagin sa ba dukansu ba sun zo anan so nawa suna faɗi ba su zagin sahabbai albarkacin wanga page albarkacin wanga page kai ma ka fito mini wani albarka kaga sometimes ba mutum baka son kai magana kana ɓoyewa baka son kai magana domin malami ya zo ya yi program ya ce zai ba da wani nasiha ga sarki zaki kaza kaza shi kai kana gani kamar yin zage zage kana gani kamar ah, barin samu dama na samu dama barin zo penetrate sometimes ka ta boye kanka kadan a ah, bari zan penetrate ka penetrate mawa eh irin wannan yaran takan nan kana yi kaman kan da shak dr ahmed bamba eh, daga kano wallahi ya zo nasihan da ya bayar shekaran jiya allah daɗin da na ji eh, malami za amma yan izala duka ke salutu suka ce mai wallahi this is sunna suke salutu suka ce mai ah wallahi this is sunna abubakar bin jiki baka san abin da ake yi ba baka san a da yake kai zuciyarka nan bai da kana kana bibiyan dan wankan nan da shi kana bibiyan gano da ba ma so mu shiga cikin into amma in dai kai kai kai kai kai kai dai ka cire dari ka tiya duk abin ka siyan banza baka san abin da ake yi ba baka san ma abin da ma baka ba ba mu tunani ba wallahi ina mantuwa ma kana duniya ko ba ba mu tunani abin da ke kawo mana ci gaba nan kowa ya sani don Allah don annabi in aka zo ma za a matijaniya ready shi ga yan izalan nan suna yi manisiya ba ba nan matijaniya ba shi suna yi manisiya boza na ganka <laughs> wallahi tallahi boza we suffer <laughs> shi ga yan izalan shi suna yi manisiya wallahi sarki zaki ka eh, baya so ba ka murmushi kaza kaza sarki zaki kai zufa jama'a wallahi billahi al'azim ana iya ayi program a nan wallahi in je in kwanta in kasa in kasa bacci wata sa'in ana iya yin program a nan in je in kwanta shiga ina jin daɗi ina ina murna a yau dai ina jin daɗi ina murna shi yasa nema irin wannan abu nema in kaga wani follower ko kuma wani eh, eh, masu comment ya wani abu sometimes abin da sa ba na blame din su da yawa kenan ni ma ina ganin kamar a, ah, abin da nake feel nan su ma suna feel saboda har an yayi program in kare in shiga in je in kasa bacci wata sa'in ayi program in kare in shiga in je in kwanta in ji daɗi ashe su ma suna feel haka A kai ne maka bibiyan mu ba ka sa abin da ake ciki ba kawai ka je eh sarki zaki ya bar an zaye eh, sarki zaki ya kawo a zo a zage Shehu Ibrahim doesn't make sense sarki zaki ya kawo a zo a zage Shehu Ibrahim kai ka gani wato sauran da ake ake magana so nawa malam Burhanuddin muna zuwa da shi nan yana karatu akan Ibn Taymiya? kuma halka halka ake yi a gane wani kurakuran da wala Allah ‘yan izala ke gani, shi malamin tijaniya ya zo ya karanta, su ke gani, ‘yan izala ke gani cewa, a ai cikin tijaniya nan, ai shehu ya ce kaza, ko kuma shehu ya yi kaza, suna ganin kuskure ne, shi malamin tijaniya kamar Shaf Junaid, kamar muna da su, kamar Shaf Nasa Adumu, shi ya zo ya Shaf Junaid, ce, ba haka ba ne, karantawa da karanta ba haka bane balle ku ba su fassaran haka kaza kaza to haka muke tafiya mu muna understand in kai baka understand zauna lungun ka kai shiru to hakan kuma muna tare da mallumman izala kaman kan da malam nasir kaman kan da shek brandin ya zo karanta ya ce kaza kaza kaza ba su gane ba she kaga su zo su ma kamar irin malam musa su da sunna kamar irin su malam alkanawi she su zo she su zo ce a'a ai a nan kun yi masa mummunar fahimta ba haka ba ne. Shaka kan ana haka shiga irin fahimtar mummunar fahimtar da ake fahimtar junan nan shiga haka muna cire shubuha sakankanin mu. Shi'a mun samu wanda ya zo a nan wallahi ya ce wai a da wurin shi yana ɓoye ma mutane cewa shi ɗan shi'a ne. Saboda an ce suna zagin sabai kuma ya ga eh, wasu malluman suna zagi. shi yasa bai ya fito da kanshi amma albarkacin shak bashir daga iraq albarkacin shak dahir albarkacin shak alkano daga iraq yanzu yana iya buga kirji ce shi dan shi'a ne saboda sun kawo mai hujjoji sun nuna wato kana gani ya shiga shi'ancin ne ma bai sani ba bai san ina ga bai karanci shi'ancin da kyau ba a nan nan so nawa muna musulutar da mutane wata ta zo ba musulma ba ne amma albarkacin gwanga shafi video na nan ba nan ne ma na saka muku ku gani eh, mu da ku mun sani ta zo ta karbi musulunci ɗaya kuma na biyu namiji ya zo karbi musulunci lokacin da aka zo aka ake fafatawa kan sahabbai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tabbatar inda Shehu Ibrahim yana nan Shehu Tijjani yana nan da su ne na farko waɗanda da su yaki akan zagin sahabbai lokacin da ya baka ga cewa baka ga cewa ana zagin sahabbai ana wani ya zagi sahabi za za yaki za za yakin a kwace ba amma an zana zagin shi Ibrahim wato irin wanga ana raba zai kawo irin wayan gashi buha domin a wato ka samu wani bakin jini eh, eh, doesn't make irin wannan irin wannan yarantar nan an girma, an girma an girma wannan an girma an girma wannan so nawa aka zo ake batun matar annabi sallallahu alaihi wasallam na na Aisha so nawa duka wannan lokaci a baga a wani malami ya zazzage na na shi baka gani ba amma an za zage shi Ibrahim wa ya zo zage shi Ibrahim tsananta ka ja yanko wani wuri ka sha na rabawa kaza kaza kan halka na farko na biyu na uku baka gari baka ji baka sa abin da ke kuma ga manyan malluman da muke tare da su malam Nasir Ado Musa ka ki ka so ka san babban malami ne Shak Abdul Fatai Sana Tijani ka ki ka so ka san babban malami ne kuma yana kira Shak Imam Junaid ka ki ka so ka san babban malami ne kuma yana kira kuma da shi akai makana kana ba da hujja ai imam eh, junaidi ya yi kaza inda ba yi haka ba da malam junaidu ya ina ka samu daman har ka ba da hujjar cewa imam junaidu ya yi kaza